eh to lalle kuwa kamar yadda rahotanni suka nuna kan cewa tun ajiye ne sojojin ko kuma dakarun sojin najeriya suke samu nasarar leka ko kuma shiga wasu wani fanni na daji na nasan bisa da ke da sargakiya kuma shi kansa kakakin rundunar sojin najeriya wato major janar chris olukolade ya fa tabbatar da wannan batu da ake na kan cewa sojojin sun soma shiga kasan shi wannan daji ne ake ganin kan cewa nan ne tamkar makuyar mayakan na jama'atu ahli sunna da da'wati wa jihad da ake walakabi da boko haram kuma wasu ma na tunanin kan cewa ta yiwu a nan ne su kansu mayakan na boko haram ke boye da ko kuma ke rike da waɗannan yan mata na chibok fiye da ɗari biyu da ma wasu wanda su kama to sai dai kawo yanzu muke zance da kai ba wata majiya ta fi lalai da tabbatar da cewa a wannan shiga da aka shi an fafata ne da mayakan na boko haram ko kuma a idan kuma an fafata ne mayaka na boko haram nawa a shi wanda amsar da har yanzu dai ba wanda zai iya amsa maka wannan tambayar sai dai kuma idan mutum ya duba yadda dajin na sambisa yake daji ne da ke da sarkakiya da kuma fadin gaske wanda domin ya iyaka da jihar adamawa ta yankin madagali sannan kana da jihar borno wanda nan ne ma ya fi fadin murabba'i wato na shi dajin sambisa a wannan jiha yawa to ibrahim da kika yi magana cewa wannan daji wato babban daji ne kuma yana da sarkakiya akwai kamar rahotanni da ke bayyana yawan dakarun najeriya da suka shiga jikin shi wannan daji to ana hakika ba wata majafa kuma ba su kansu ma da ai shekwata tsaron najeriya ba ta bayani ko dakarun ta bane watakila ta yi wannan irin bayanai ne na sirrin da ba su iya bayyanawa ba kawai abin da aka tabbatar shine kan cewa sun soma shiga ko kuma sun ma shiga to ka san kamar yadda ka za a ɗauki lokaci kafin daga bisani watakila ta tsaron ta yi bayani na ko irin adadin jami'an sojin da suka samu shiga wannan yankin kuma a ɗaya bangare wani na zuwa na a lokacin da rahotanni ma ke kan cewa su ma dakarun soji na ƙasar chadi da ke iyaka da najeriya sun ja tunga a kan iyakansu da ana ganin kan cewa ta yi watakila idan aka kwatattaki su ma yakan daga wannan daji watakila a garin gudu su iya fada wasu kasashe da ke makwabtaka da najeriya wato kusan za a iya cewa wannan shiri da aka yi na shiga dajin kamar hada haɗin kan wasu kabar dakarun kasashen makwabta kenan eh to a baya dai an samu irin wannan haɗin kai amma ba kan batun dajin sambisa ba don kawo yanzu su kansu shekwata tsaro ba su bani kan cewa wannan shiga da aka yi na da nasaba da shirin haɗin gwiwa da dakarun najeriya da wasu kasashe ke yi ba abin da suka ce kawai shine cewa dakarun sojin najeriya su suka shiga